دينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yammaci ne na alhamis sha hudu ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da sha bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da sha daya a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam muhammad bin abdulwahab allah Madaukin sarki ya ji ganshi sharhi da ƙarin bayani na fadilati sheikh a صالح بن فوزان Fauzan عبد Abdullahi Fauzan in ba manta ba a jiya mun shiga matsala na biyu da mala yake magana dangane da irin matsalolin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kawo juyin juya hali a cikinsu a abin da mutanen jahiliya suka kasance a cikin shi annabi ya kau da wannan abin da suke yi tare da cewa sun kwashe ɗaruruwan shekaru a haka amma cikin abin da bai wuce shekaru 23 ba annabi ya kawo da wannan ƙazanta na jahiliya ya kawo haske da alkhairai da ni'imar musulunci to yana daga cikin waɗannan abubuwa abin kyama shine irin rarrabuwa da mutanen jahiliya suka samu kansa a ciki rabuwa a abin da ya shafi addini da kuma ibada haka sun rabu a harkan da ta shafi harkokin yau da kullum na duniya ma kansu ya kasa haduwa waje ɗaya, balantana su yi magana da murya ɗaya. sun kasa taruwa su tattaru akan addini kwaya ɗaya, balantana abin bautansu ya zama guda ɗaya. to irin wancan rabuwa da karkasuwa da sabanin ra'ayoyi da mutanen jahiliya suka tsinci kansa ciki to da annabi ya zo sai ya zo da alkhairin da ya biya tattara su ya haɗe su ya mulmule su a waje guda to kun ga wannan haɗuwan ita ce abin da allah maɗaukin sarki yake so saɓaninta kuma allah maɗaukin sarki baya son wannan to irin wannan abu shine muke ganin yanzu ya dawo ma al'umma annabi ɗari bisa ɗari abin takaici ya kai geji da a yau al'umman musulmi sun rabu ba ma a harkan addini kadai ba hatta a harkar rayuwa ta yau da kullum to kunga sun koma da baya kenan jahiliyan can da annabi ya kauda ita ce alamunta yanzu ya kunno kai al'umman musulmi suka marabce ta a cikin addini da kuma rayuwarsu allah ya kiyaye malam muhammad bin abdulwahab ya ba da gudunmawar shi wajen rubuta wannan littafi domin ya ankarar da al'umman musulmi na ko'ina su fita daga jahiliya su tabbata a cikin addinin musulunci to malam fauzan ya fara sharhin abin da muka karanta a jiya a inda yake cewa fadinullahi wahidun ku sani al'umman annabi kun ga addinin Allah to abu ɗaya ne tal li jami'il halki. kuma wannan addini shi kaɗai ne Allah maɗaukin sarki ya saukar kuma ya yi umarni da dukkanin halittun Allah su bi wannan addini kamar yadda ɗan saƙon Allah ya zo da shi min yahudiyyin wa nasraniyyin wa wasani shin yahudawa ne ko nasarawa ne shin masu bautan wani abin da ba Allah ba ne masu bautan gumaka to dukkaninsu Allah madaukin sarki ya umarce su ne da bin addini ɗaya wa arabi balarabe wa ajami da kuma wanda ba balarabe ba dukkaninsu babu bambancin yare da launin fata da gari da yanki da ɓangaranci allah maɗaukin sarki ya yi umarni ne da a rungumi addini kwaya ɗaya tak malin ya ta ya ce fadinun lahi wahidun addinin allah dai da ya yadda abi kwaya ɗaya ne tal wa huwa ibadatuhu wahadahu la sharika lahu shine abota ma allah shi ɗaya ba tare da sa mashi abokin tarayya ba lakin na ha'ula'i farraƙo dinahum amma abin ta kai ce waɗannan yahudawa da nasara da waɗanda suke bautan abin da ya masu daɗi a rai <clears throat> sai aka same su duk sun bi sun rarraba addininsu wasara da kulle fa'ifatin minhum dinun ya talifo an dinil aka sai aka sami kowane ɗaya daga cikinsu ya kafa ma kanshi wani addini wanda ya sha bamban da addinin ɗan uwanshi waɗannan ɓangare na jama'a sun ja harkan addininsu da suka gamsu da shi suka suke bi ko da ya sha bamban da na sauran mala ya ce falyahudu an fusahom kano muhtalifi na fima bainahum su kansu yahudawa a tsakankaninsa kawunansu to sun sha bamban wajen al'amarin addinin nasu shine annabi ya bayyana mana cewa yahudawa sun kasu gida saba'in da ɗaya ba su haɗu a kan addinin yahudancin ba wannan tsara su kansu nasara kanu muhtalifina su ma sun rarrabu fakanu firakan muhtalifa sai suka sama ƙungiyoyi addini fahimta daban-daban sun kaso gida saba'in da biyu jama'a mun gano wannan da kyau ko to kuma kowane gida daya <clears throat> daga cikin waɗannan karkasuwan gida gidan to za ka same su su ma sun rabu kun bayanci wannan da kyau ko su ma sun kasu yanda za ka binciki kiristocin da ke cikin kamfos za ka same su ɗari ne iri-iri wannan ke ƙara tabbatar mana da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bala ya ce wahum ilal an alaktilaf yahuda da nasara <clears throat> har zuwa yanzu da muke maganan nan to suna kan wancan rabuwa da kuma saɓani ne wa kazalikal arab bala ya ce haka abin ba ta sake zane ba dangane da larabawa alwafaniyuna waɗanda ke bautan gumaka na fi ibadatihim su ma sun kasu sun rabu an samu shan bamban cikin abin da ya shafi ibadan da suke yi minhum man ya'budu shams daga cikin sako wanda yake bauta ma rana wa minhum man ya'budu al-qamar daga cikinsu akwai mai bautan wata wa minhum man ya'budu al-asnam daga cikinsu akwai wanda shi kuma gumaka yake bauta ma ومنهم من يعبد ya'budu malaika daga cikin larabawa akwai wanda mala'iku yake bauta ma wa minhum man ya'budu al daga cikin su akwai wanda yake bauta ma waliyai was-salihin da kuma salihan bayi wa minhum man ya'budu al-ashjar daga ciki akwai wanda shi kuma itatuwa yake bauta ma wal ahjar akwai masu bautan duwatsu Jama mun gano wannan da kyau ko haka larabawa suka samu kansu a bauta magunki duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba shi ake ce magunki ko da ko mala'iku ne ko da ko kaza ne su mala'ikun ba su ne gumakan ba ibadan da kake yi shine gunkin ina fata mun gano wannan da kyau duk da a yaren hausa idan aka ce gunki ana nufin mutum mutumi da aka gina ko aka sassaka ina fatan mun gano wannan da kyau to amma duk wanda bai ke bautan wani wanda ba Allah ba ana cewa yana bauta ma gunki ne Allah ya kiyaye ma'anan gunki shine dagutu mala yace hazihi halatu ahli aljahiliya min alkitabiyyin wal adi wal ummiyina wannan shine halin da annabi ya iske mutanen jahiliya waɗanda aka ba littafi da waɗanda ba taɓa saukar da littafi a cikinsu ba la ya dinon an waye gari babu wani addini da ya iya haɗe su waje ɗaya wa inda hum hisbiyat a cikinsu akwai ƙungiyoyi ƙanana ƙananan ƙungiyoyi masu yawan gaske ɗariƙa ɗaya ce amma kuma sai ka same ta takarkasu gida-gida da yawan gaske idan da za ka ɗauki wata kasan ita ma sai ka same ta da ƙungiyoyi da suka sha bamban da ƙungiyoyin da wasu ke bi kullu hisbin kai dai kowace ƙungiya bima ladaihim farihun suna tabajjuji da jin daɗi da gamsuwa ga abin da suke bi na wannan ƙungiyar wa haza min tamamil uqubati wal iftila bala ya ce irin wannan sabanin da rashin haduwa waje ɗaya a cikin addini da rayuwa yana daga cikin ukuban da allah madaukin sarki ya yi wa mutanen da ke zaune a zamanin jahiliya da kuma irin jarabawan da ya jefa ciki fakonul insan ya farahu ma huwa alaihi min albatil babban abin takaici ne da alhini da bayyana cewa mutum ya shiga uku a wayi gari yana kan bata amma kuma yana jin gamsuwa cewa shi batan nan to ta ishe shi wannan ba ba ne. bane mala yace kanal wajib sai dai abin da yake wajibi al-aqsu shine kasu zama masu farin ciki da gamsuwa akan wannan abu malam yace wa annal insani ya min ad balal domin shi dan adam a bisa fitaran da Allah ya yi shi to yana tsoron duk abin da yake bata ne wa ya khafu min al-hiraf kuma yana jin tsoron ya zama karkatacce wa ya khafu min al-halak kuma yana jin tsoron halaka lakin haula'i ibil akasi sai dai su waɗancan mutanen jahiliya sai suka zama ba haka suke ba kullu hizbin bima ladaihim farihun sai zama kowace kungiya da wannan karkasuwan wasu farin ciki suke sun gamsu da abin da suke a kan shi jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shaidan alkur'ani ne Allah ya tabbatar mana da cewa suna jin daɗin wannan karkasuwan to yanzu idan ka ɗauko irin halin da muke ciki a yau a duniya duk ɓangaren da ka ɗauko yahudawan ne haka suke da wannan karkasuwa da shan bamban wajen ra'ayoyi da tunani in ka ɗauko nasara su ma haka suke in ka ɗauko ɓangaren musulmi haka muke to an waye gari ne a yau kake ganin kaman su yahudawa da nasara kaman abu ɗaya ne ba abu ɗaya ba ne kawai sun yi haɗin baki ne saboda abin da suka kira aduwul mushtarak wani makiyi da yake na gaba ɗaya ne wanda suke son su haɗa ƙarfi da ƙarfe a taron dangin tun kuɗe shi wannan shi ya haɗa kansu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko? to ku ya zama mana wajibi irin jin gamsuwa da muke je a yau dangane da rabuwan da al'umman musulmi suka yi mu gane cewa jahiliya ce ta komo mana ɗari bisa ɗari don duk wanda ka samu sai ga yana jin daɗin rabuwan da ake yi kuma abin da ya kama ya ji daɗi ya riƙe shi to wannan shine asalin jahiliyan da Allah yake tsawa a kai Allah ya kiyaye <clears throat> mala ya ce dunan nazari ila kauni ma huwa alaihi haƙƙan au batilan za ga mutum ya rike hanyar da yake tafiya a kai da yadda yake gudanar da addini kam kuma yana jin daɗin bin wannan hanya ba tare da yana nazari shin abin da yake a kai gaskiya ne da annabi ya zo da shi ya yi umarni abi ko ko ɓata ne wanda annabi ya tsawa a bari ba abin da ya dame shi in dai ya gamsu kawai sai ci gaba malai ce almuhim annaha nihilatu aba'ihim duk wanda ka taba sai ce wannan shine addinin iyayena wa ajdaduhum kuma wannan shine addinin kakanni wa qaumihim kuma kai haka ga al'umman garinsu wa ashiratihim da kuma dangin shi haka zai tsaya wannan shine dalilin don duk wanda ka taba yana bin wani abu sai ce shi na jin daɗin wannan in ka ce dalili sai ce haka na naga ubana da kakana da jama'anmu da dangi na suke a kai wai wannan shine alkitabu wa sunna jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya sauwaka mala yace la yahummuhum hal huwa haqqun aw batil abin bai zama cikin himmansu su gane abin da suke a akai shine shiryen da Allah yake so ko ko shine batan da annabi ya yaka wa haza min al-iftila wal imtihan malai yace wannan yana daga cikin gwada su da jarraba su da Allah madaukin sarki yayi domin idza farihal insanu bil batil duk sanda dan adam ya ja yana jin dadin batan da yake bi fa hazihi uquba wannan uquba Allah yake mashi a waye gari kana kan abin da Allah ba shi ya aiko annaba kuma ka sani kuma ka ci gaba da bin wannan abu to wannan babu tambaba ko shakka babu hukuba ce Allah madaukin sarki ya fara matan a duniya mala yace li annahu idza fariha bil batil domin duk sanda dan adam ya ji gamsuwa da abin da yake akan shi na banna fallai ya tahawwala anhu ba zai taba canzawa ba mun gane wannan domin kana jin gamsuwa zaka canza ka bari ne ba za ka canza ka bari ba za ka dimanta a kan shi amma da kana yi kana bincike kana neman abin da yake daidai ka bi ba yanda za a yi ka tabbata kan abin da yake bata ne malai ce hadhihi sifatu ahlil jahiliya kun ga waɗannan bayanan da gama gabatarwa shine photocopying irin yanda mutanen jahiliya suke wallahu jalla wa'ala na hana an zalika sai aka waye gari mu musulmi Allah madaukin sarki ya hana mu irin wancan sabanin faƙala ta'ala a cikin alkur'ani Allah ya ce wala takunu minal mushrikina ya al'umman musulmi kada ku zama irin yanda mushrikai suka kasance minal ladina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka rarraba addinin addininsu ƙungiya ƙungiya ɓangare ɓangare yanki yanki Allah ya ce wa kanu shi'an sai suka zama kungiya kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihun suka rika jin dadi akan abin da suke akan shi duk da cewa Allah madaukin sarki baya so wa qala ta'ala a cikin alqur'ani suratul an'am aya ta 159 Allah ya ce innal ladhina farraqu dinahum kaga waɗanda suka rabraba addinin su wa kanu shi'an suka zama shi'a shi'a to lasta minhum fi shay'in kai annabi ba ka ba su innama amruhum ila Allah sai dai ka san al'amarin su yana wajen Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya yaf'alun sannan Allah madaukin sarki zai masu hisabi na abubuwan da suka kasance suna aikatawa to in kun lura da waɗannan ayoyi kai tsaye sun sauka ne suna rushe abin da mutanen jahiliya suke a kan shi na rarrabuwa kai tsaye kuma allah madaukin sarki yana ba mu'mine umarni na cewa su su bar saɓanin su koma su haɗu to ya ake barin saɓani ne duk abin da wani ya ɗauko da babu shi a cikin addinin musulunci kafin saukan al-yawma akmaltu lakum dinakum to ya bar wannan abu har annabi ya bar duniyan nan babu addinin zagin sahabbai don ana neman haɗin kai to sai a ce a janye zagin sahabbai domin ba addini ba ne har annabi ya bar duniyan nan ba a san mutumin da ke musun alkur'ani ba in ba kafiri ba to sai a janye wannan da ya shigo cikin addini yanzu da duk wasu abubuwa na miyagun aƙidu da suka shigo cikin musulmi kuma musulmi suke tafiya da su to in aka cire su ko ba kira taron haɗin kai ba sai ga haɗin kan musulmi ya tabbata cikin ruwan sanyi ni in bar abin da nake wanda bai dace da musulunci ba kai ka bar abin da kake wanda bai dace da musulunci ba ko da abin da nake kai baka so amma in dai addini ne ya ce to sai ka haƙura kai ma ka raƙayi ina fatan mun gano wannan da kyau ba kawai a ce to cin da ɗan ƙungiya ka za bai san abin da kake yi shi kuma dan kungiya kaza shi ma bai san abin da kake yi to ku daina bata ma juna rai ku ci gaba da tafiya a haka wannan ba addini bane cewa ake abin da kake yi da kai ma abin da kake yi ba shi a cikin addini ya saba musulunci to ku bari amma in abin da nake yana da goyon bayan alkur'ani da sunna ko duk duniya ba mai son wannan abu haka za a haƙura ci gaba da cin da addinin ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to akan irin wannan addini ne na haduwa da barin sabani mala yace wa anzala ala rasulihi Allah madaukin sarki ya saukar da aya ga annabin shi Allah yace shar'a lakum min ad-dini Allah ya tsara muku addini kuma ya hukunta ku bi wannan addinin ma wasa bihi nuhan irin wasiya umarni da Allah madaukin sarki ya yi ma annabi nuhu a san da shi ma aka tsara mai addinin da zai kira mutanen shi a kai wallazi auhaina ilaika irin wannan addini da aka umarci nuhu shi maka maka wahayi wa ma wasaina bihi ibrahim kuma shine umarnin da Allah ya ma annabi ibrahima wa musa wa isa kuma shine umarnin da aka yi ma annabi isa da kuma annabi musa an aqimu shine su tsaye da addini ga Allah wala ta tafarraqu fihi kul kar mutane su sake su saba su samu sabani su karkasu a cikin addinin Allah wannan ita ce aya ta uku a cikin suratul shura tsakaninmu da Allah jama'a sabanin da al'umman musulmi suke ciki a yau waɗannan ayoyin sun hana sabanin nan ko ba su hana ba me yasa mutane suka ƙiji mun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye mala ce haza huwa allazi shara'ahu Allah wannan shine abin da Allah ya shar'anta yayi umarni da abi shine iqamatu ad-din huwa ad nuhin shine al'umma su tsaya kan addinin Allah wanda shine addinin da Nuhu ya bi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa muhammadin sallallahu alaihim ajma'in Allah madaukin sarki ya ƙara masa yadda gaba ɗayansu wa huwa dinul anbiya'i jami'an kuma wannan addini na abi Allah shi ɗaya ba tare da rarrabuwa ba shine addinin annabawa gaba lakin zakara ha'ula sai dai a cikin wannan aya Allah ya ambaci waɗannan annabawa ne li'annahum afdalur rusul domin su ne suka fi sauran manzanni falala duka wa ulul azmi kuma su ne ulul azmi minar rusuli alhamsa wanda yake su biyar ne annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a mun gano wannan da kyau ko waɗannan su ne waɗanda allah madawakin sarki ya fifita akan sauran annabawa duka kuma ya gaya maka cewa Allah ya hana su kuma ya hana al'ummansa saɓani me ya sa mu maka samu saɓanin da Allah ya hana yi ballantana ya kai ga rarrabuwa a yau kowanne ya ja tunga ya kafa nashi tafiyar ya ce ita ce Allah yake ciki Allah ya kiyaye mala nuhun wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hum ulul azumi wa afdalur rusul wa akhadha Allahu al-mithaqa min jami'ir rusul waɗannan annabawa guda biyar annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa da manzan allah Sune ulul azumi waɗanda suka fi sauran manzanni duka sannan allah sai ya ɗauki alkawari da dukkanin manzannin da ya taɓa aikowa wa alal khusus ala ha'ula'il khamsa in ka keɓe sai zama waɗannan guda biyar allah maɗaukin sarki ya ambaci sunansu ya ce ya yi alkawari da su wa iz akhadna minan na nabiyina mithaqahum ka tuna sanda allah maɗaukin sarki ya yi alkawari da annabawa dukkaninsu wa minka irin wannan alkawarin aka yi da kai wa min nohin wa ibrahim wa musa wa isa na maryama kaga allah ya lissafo duka ulul azumi ko kuma ya ce da dukkanin annabawa da manzanni ya ce wa akhazna minhum mithaqan ghaliza Allah madaukin sarki ya ce mun yi alkawari babba alkawarin da yake da ƙarfin gaske a kan tsaye da addini iri ɗaya ga Allah madaukin sarki wannan ita ce aya ta bakwai a cikin suratul ahzab wa jami'ur rusul dinuhum wahidun ya yace kun ga dukkanin manzanni addinin su kwaya ɗaya ne wa huwa ibadatullahi wahdahu la sharika lahu shine abota ma Allah shi kaɗai, bai da abokin tarayya kar a sake a hada Allah da wani kar a sake a ansa umarni a hannun wani wannan nan komin darajar shi haza dinu jami'in rusul umuman wal khamsatu hususan malai ce wannan shine addinin annabawa su duka la yuqbalu al-ikhtilaf wala tafarruq ba karɓar saɓani da karkasuwa a cikin addinin da annabawan suka zo da shi fala ya kuna li kulli wahidin dinon allah maɗaukin sarki bai yadda kowane annabi daga cikin annabawa da manzanne ya zama yana da addinin da yake cin gashin kanshi wanda ya saba ma ɗayan ba babu sannan al'umman musulmi ma allah bai yadda kowa ya ja tinga ya je kafa addinin shi shi kaɗai ba ولا لكل طائفة دين sannan ba a yadda kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin mutane su koma gefe su kafa addini mai zaman kansu ba fa inna ma dinul jami' wahidun sai dai ku sani addinin dukkanin annabawa kwaya ɗaya ne wa huwa dinul lahi jalla wa'ala ala jami'il khalqi shine addinin da Allah madaukin sarki ya umarci dukkanin bayi su tabbata kan shi ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce bai halicci aljanu da mutane ba su duka sai dan su bauta mashi to Allah da yawa ne ba ɗaya bane to addinin Allah ɗaya ne to ko ana samun rabuwa to za a samu cikin wannan karkasuwan guda ɗaya ne yake ban addinin Allah duk sauran ba addinin Allah bane jahiliya ne shi yasa annabi ya ce al'umman nan za ta kasu gida saba'in da uku bai ma cewa kan bata sake sai ce dukkaninsu 'yan wuta ne sai guda ɗaya sabai suka ce wace ce ya ce wacce ni da ni da ku muke a kanta jama'a kun fahimci wannan da kyau ko. ita kaɗai ne sai ka bincika ka ga addinin da kake yi a yanzu ita ce wacce annabi da sabai suke a kai duk abin da kake yi sai ka auna ka ce sallata ita ce aka ruwaito annabi yake shi da sahabbai azumi na zakana aqida na umarni da ake ban irin na Allah ne koko daga wajen wasu mutane ne ake kamun kafa sannan a kawo sai ka binciki wannan duka in addininka sai ya je wata kasa ya je wani gari wajen wasu mutane sannan a ce maka musulunci ne ka watsar da kafirin addini ba musulunci ba ne shi addinin musulunci kai tsaye wajen allah yake wucewa domin inna dina inda lahil islam allah bai aiko kowa ba a duk duniyan nan sai manzan allah allah ya samu dace mala ya ce jami'ul halk kun ga dukkanin halittun allah aljinnu wal ins da mutane ya an ya dina dinahum wahid abinda da yake wajibi akan aljanu da mutane shine su tabbatar da addinin su kwaya ɗaya ne huwa tauhid shine tauhidi mun gano wannan kaɗai ta Allah da bauta umarni Allah kaɗai zai bayar wa ifradullahi bil ibada sannan duk abin da za a yi na ibada ya zama an keɓance Allah shi kaɗai ne babu shirka wal ibadatu ha ala wal ibadatu ha ala alisnatun rusul mala ce ita ko ibadan da Allah yake so to ya bayyana ta a bisa harshen manzannin shi ma ha ilan nas Allah madaukin sarki bai wakilta mutane su zo da addini ba ko tsarin yadda za a yi addini jama'a kuna fahimtar wannan Allah bai umarci wani ba wannan nan kowaye ya zo da tsarin yadda za a yi addini manzanni Allah ya aiko shi yasa cikin kabari ba za a tambaye ka sunan kowa ba sai sunan manzan Allah in an zo kiran sallah ba a kiran sunan kowa sai sunan manzan Allah Sau da duk wani da kake ji wai shi imami ne ko shi waye Allah ya ƙaryan banza ne Allah bai aiko shi ba da kai da shi mukamin ku ɗaya kadai ya fi ka wayo ne ya ɓata yake ɓatar da kai sannan idan ta rikice a lahira ai annabi bai gaya mana za a je wajen wani ba za a tafi wajen annabi adam ne annabi ibrahim annabi nuhu annabi musa annabi isa sai wajen shi manzan allah duk waɗannan da suka rarraba suka yi ƙungiyoyi suka yi ɗariƙo suka yi shi'a suka yi wane ne kaji inda annabi ya ce za a je wajensu illa zai duk wanda ka bi je lahira sai ka sha azabar Allah duk ƙarya suke yi kaf ɗinsu shi sa ka rike addinin da annabi ya zo da shi duk ko tambaya za ka yi ka ce ala ta malam ya annabi ya ce kaza ko ya annabi ya kaza ka tsaya nan amma in aka ɗauki addinin ka aka cire shi daga annabi aka koma ana hada ka da wasu malamai to tun daga ranar ka bata jama'a kun fahimci wannan da kyau ko daga ranar ka bata ka koma ma Allah ɗari bisa ɗari da manzon Allah yau fa ka ce ba zan ƙara bin kowa ba a duk duniya sai annabi ba wanda ya sai ce kai kafiri ne amma kana cewa ni dan kaza ne sai wanda baka yin nashi ce maka kafiri kai ta bakin ciki kana damuwa Allah ne yake maka hukuma kafin aje lahira domin kabar abin da Allah ya ce ka shi shine musulunci shine wa man da an zikiri fa inna laho ma'ishatan donka kuma kalla da kyau duk waɗannan karkasuwan da muka ambata wane ne yake cikin kwanciyar hankali a cikinsu wane ne yake samun natsuwa don gane ɗan uwan shi in ya gan shi yana nan yana jin haushi to ma'ishatan donka kenan kuncin rayuwa allah ya ce ranar kiyama a makaho ma zai tashi shi sa duk waɗannan karkasuwan ina ba ku shawara kowa ya ƙoƙari ya fita daga ciki ai wannan ƙungiyarmu ne ai wannan addinin iyayenmu ne ce Allah ya gafarta ma iyayenmu irin wannan karatun ba a yi masu ne. kuma suna da uzuri kai ko ba ka da uzuri Allah ya shiryar da mu malam ya ce allah maraukin sarki bai wakilta mutane wajen zuwa da addini ba annabawa ya aiko bal an zala alaina kitaban Allah madaukin sarki ya saukar mana da littafi wa arsala ilaina rasulan kuma ya aiko mana da rusulan manzanni mun gano wannan da kyau ku ya aiko da littafi da manzo ya bayanin littafin tsakani da Allah kungiyanka akwai ta Qur'ani kungiyanka akwai ta hadisi to bata ce ba musulunci bane jahiliya ce kungiyan kowa da ake bi koma waye kafata duk wata kungiya da aka kawo sai an yi ƙarya an ce na jikan annabi ne to don me ba za ka ba annabin baka huta malai ce wa ƙala haza huwa dini wannan shine addini wa hazi hiyar ibada wannan ita ce ibada wa hiyar tauƙifiya to kuma addini taukifiya ne abu ne wanda aka tsaye da shi annabawa kawai ke zuwa da shi yanda ka san babu wanda zai zo da musulunci ko ya zo da ƙur'ani ko ya zo da wani abu sai annabi ko to yanda za ka yi ibada ba wanda zai zo da shi sai manzan Allah komi sai yanda annabi ya zo da shi idan wani ya ce maka zo ka bi ƙungiyata ka ce yaushe annabi ya rantsar da kai a matsayin shugaban ƙungiyar kuma ya kafa ya ce abi sai ka kawo ayan ƙur'ani in babu ka ce ni musulmi ne jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah ya shiryar da mu waddinu ba ne ce kun ga addini taukifiyun abu ne wanda Allah ya tsaye da shi gare shi kadai yake daukan gabaran shar'anta shi ko mai kawo addini shine manzon Allah wanda ba annabi ba to ko sam ba zai taba zuwa da addini da zai zama karɓaɓɓe yarjejje a wajen Allah ba laysa min haqqin nasi an yushri'u lahum adiyanan bai daga cikin haƙƙin mutane su zo mutane da tsarin addinai iri-iri har ma wasu suna zuwa suna ba wasu wasu suna shigar da wasu suna sa ka'idoji akan harkar addinin sam ba addinin Allah bane bal haza min haqqillahi subhanahu wata'ala tsara addini da yanda mutane za su yi addinin wannan haƙƙin Allah ne wa huwa alladhi yusharri'u ad-dina Allah shine wanda yake kawo tsarin addini yace amlahum shuraka wai shin mutane suna da wasu abokanan tarayya ne da suka sama Allah shara'u lahum min ad-dini wanda suka zo masu da tsari da shari'an addinin da su waɗancan abokanan tarayya suke so a bi malam ya bihin bihilla wanda Allah bai ba da izini ba don Allah jama'a ku ku fahimci wannan ayan da kyau duk wanda ya zo ya ce zo ka bi ƙungiyata shin kai ka sanya shi abokin tarayyan Allah ne da ya zo maka da tsarin addinin da za ka bi haka duk wanda ya zo ya ce zo ka bi mazhabi na ko zo ka bi ɗariƙata ko zo ka shiga shi'ata shin shi abokin tarayyar allah ne da allah ya ba da izinin yin musulunci akwai sunan nashi a ciki in babu kai watsi da shi bayan duniya in ba haka ba sai a lahira allah ya tuna maka wannan bayanin da aka yi maka a lokacin za ka ce a ɗaga ma kafa ka koma duniya ka gyara allah ya ce ina ba za ta yiwu ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko mu dai Allah ka shaida ba ma bin kungiya da addinin kowa sai na manzan Allah Allah ya shiryar da mu kuma ka dauki irin wannan tsarin addinin namu ko sai ka zauna lafiya baka da matsala fa sai ga baka jin haushin kowa kowa ma bai jin haushin ka sai wanda ya ga dama ya ji haushin ka shi ko wanda ya so ya ji haushin ka duk abin da kai sai ya ji haushin ka haka ne to sai ka tsaya ma addinin Allah yanzu duk waɗannan kungiyoyin da muka ce jahiliya ne in gaje ka same su to za ga suna ta zagin mu suna jin haushin mu amma su ko ba su taɓa ce wanda muke shi kuma jahiliya ba sau saboda mun ce na annabi muke yi ko ba mai rijista ma kowa ba shi sa duk wanda mu gani za mai sallama za mu zumunci da shi jama'a kuna gane wannan da kyau ko sai dai kawai abin da muka dauka za mu rika kiransu ta hanyar karanta irin waɗannan littattafai da shiryar da al'umma ko Allah madaukin sarki ya juyo da su su bar wannan jahiliya su komo addinin da manzon Allah ya zo da shi Allah ya sa mu dace mala yace haza inkarun minhu subhanahu wa ta'ala kun ga cikin wannan aya ta 21 cikin suratul shura Allah yana ma al'umman duniya inkari ne cewa shi bai aiko da wani addini sabanin addinin da annabawan shi suka zo da shi ba faddinu huwa ma shara'ahu Allah addini shine abin da Allah ya shar'anta wa anzalahu fi kutubihi kuma ya saukar da shi a cikin littattafan shi wa ala alsin rusulihi kuma addinin ya bayyana a bisa harshen manzannin shi alaihi salatu wassalam fa huwa tawqifi to shi addini abu ne wanda bai an san ƙari da kuma ragi ran da Allah ya ce yau ya cika addini to ba wanda ya sai kawo ƙarin wani abu kuma ba wanda ya sai ya cire kenan ka lura duk waɗannan ɗariƙun da wannan shi'ar da waɗannan ƙungiyoyi kaf bayan tafiyar manzan Allah aka yi su to ba addini ba ne cinda sun faru ne bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum in ko ce zamanin annaba akwai sai mu ce wane ne shugaban ƙungiyar kuma waye kafa ɗariƙar jama'a mun gane wannan da ku sai ga a zamanin tabi'ai duk waɗannan hayaniyan ma ba su a wancan lokaci ƙarshe-ƙarshen tabi'ai batan da suka sani shine batan shi'a khawarij mu'tazila jahamiya da sauran batattu waɗanda suka yi suna to daga jikin waɗannan ƙungiyoyi na bata ne aka yi ta cire waɗannan ƙungiyoyin da kike jin su yanzu ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace farrusul kun ga manzanni inna ma hum muballighuna anillahi jalla wa ala aikinsu shine isar da saƙon Allah a madadin Allah yablighuna anillahi ma shara'ahu li ibadihi suna isar da shari'ar Allah ne zuwa ga bayan Allah kadai hazihi wazifatur rusul alaihi musallatu wassalam shine aikin manzanni to kuma wannan shine aikin malamai su isar da saƙon kaman yadda annabi ya bar masu duk wanda ya ƙara to ya zama maciyin amana to yana daga cikin kawo ƙari a cikin addini shine zuwa da irin wannan karkasuwa da irin wannan saɓani da yake haifar da gaba cikin al'umman annabi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku to ƙari ne a cikin addini hatta su kansu annabawa Allah bai dasa ƙara mashi ba domin yana ce ma annabi walau ƙawwala alaina ba'd al-aqawil da ka ɗan kirkiri magana ka ɗan ƙara ka danganta zuwa gare mu koya yake Allah ya ce la akhadna minhu bil yamin wallahi da mun sa dama mu mun mai kamun kamun ga mu karye kashin bayan shi inji Allah to amma yanzu ji annabi bai kara ba bai rage ba cib da cib ya kawo ya baro malamai amana yanda suka ci amanan sakon Allah kowa ya ja gefe ya ja tunga ya ce su ne 'yan kaza su ne mabiya wani yanzu har an manta ma da manzan Allah mun gano wannan da kyau ko an manta da manzan Allah gaba daya sai gaji mutum ya miƙe ya ce mu ne yan kungiya kaza mu ne yan tijjaniya mu ne yan kadiriya mu ne yan hallutiya mu ne yan nakashabandiya mu yan shi'atu ali mu shi'atu kaza dan Allah yanzu ba a manta da annabin ba shi annabin ya ce ka bi waɗannan abubuwan ne ba cewa inna dina inda lahil islam ba kaga an manta ma da musulunci sai a koma ana danganta kai zuwa ga wasu abubuwan da ba su Allah ya saukar ba isa sai ka yi haƙuri ka yi tintintini ka gane cewa a shi waɗannan addinan Allah maɗaukin sarki ba shi ya saukar da su ba ba shi ya ce a yi ba kawai cin amanar annabi ne aka yi aka zo da su in ka ce ai cikon na annabin ne sai a ce to don me ka sanya mana annabi suna ya daga cikin cin amana canza ma addinin annabi suna da kai zuwa ga sunan wani ka bar shi islam din kenan in nawa islam ne naka islam ne na wannan islam ne na wannan islam ne za a samu sabani da rabuwa to amma duk wanda yake son ya batar da mutane sai ya sanya ma harkan shi suna Allah ya kiyaye to shine malam yace aikin annabawa isar da sako zuwa ga bayan Allah wahum muta'abbaduna bi hadha din mithlu ghairihim annabawan Allah kaɗinsu su ma suna bauta ma Allah ne da wannan addini na musulunci kamar sauran mutane mala ya ce ibadun ya abudun Allah jalla wa ala bi haza din ladhi shara'ahu lahum wal umamihim ai su ba sun kawo addini ne ku ku ban da mu ba hadda su da al'umma ake haduwa waje daya ake bin Allah to haka ake so kowa ya koma ma addini ya bar wannan sabani ya bar wannan abubuwa da mutane suka kawo wanda Allah bai saukar da dalilin yin shi a cikin alkur'ani ba Allah ya sa mu dace yanzu misali in ka samu wani kace kungiyar da kake kai ba musulunci bane don ba ta cikin alkur'ani ne kun ya kira sunan kungiyar karara cikin alkur'ani sai fara ce maka kaza muke yi fa kaza muke yi fa kaza muke yi fa ba yana cikin qur'ani ba zai ka ce kai natsu duk wanda ka je ka samu ba ka ga mai wannan zai kwaso maka irin waɗannan ayyuka a qur'ani mu abin da muke cewa tun daga sunan tafiyar muka ce bata ne kun ga wannan da kyau ku domin musulunci ai ba zuwa kai aka har hado shi a wani waje ba karara Allah madaukin sarki ya saukar da sunan shi a cikin Qur'ani yace innad dina indallahi al-islam kuma mabiya addini ya kira su da almuslimuna ya ce huwa sammakumul musulmi na min qabl wa fi haza tintini sunanmu musulmi har yau ma to amma duk wanda ya zo da sunan wani addinin da ya saba mana annabi zai sama nashi suna kuma zai sama mabiyan shi suna haka ne ko ba haka bane kuma wannan ai a bayyane yake sai dai in mutane sun ki gaskiya dan dama jama'a in suka tikka ma cikin shi bata to ko kawo da gaskiya za a ce yau kuma kawo ta inda ya bullo zagin mutane ma yake yi sai ce to shikenan an zage ka amma abin da muke cewa sunan addininka a cikin Kur'ani. babu e to ya hakuri da zagin da aka yi maka an maka to zero kenan jama'a kowa ya bar abin da yake koma musulunci kana cikin ɗarikansu suka ce ka fita daga yau domin sunan addinin ka ɗarika sunan ka ɗan ɗarika kaga kai ba musulmi ba islam ne addinin ka ba kuma ba sunanka musulmi ba domin ka canza jama'a mun gano wannan da kyau ku sunan addinin ka shi'a sunan ka dan shi'a kaga ba sunan addinin ka musulunci ba sunan ka musulmi ba kun gano wannan da kyau ku sunan addinin ka izala sunan ka dan izala kaga ba musulunci bane kenan mun gano wannan da kyau ku amma inda gaske ne sunan ka musulmi sunan addinin ka islam jama kun fahimci abin da muke son mu kore gaba ɗaya ko kuna fahimtar wannan da kyau ko amma yanzu duk wanda aka kira sunan tafiyansa a nan ganin yake an mai mugun laifi shi sa na ce muku wannan littafin tsimagiyar kan hanya ne fyaɗe yaro ki fyaɗe babba har abin da muka yadda da shi sai mun zo mun ce in jahiliya ne mu ce jahiliya ne mu ma in muna da tsoron Allah mu bari haka ne ko ba haka bane muna da bamban da yin izala ne to dan me ba za mu bari ba yasa mu musulmi ne kuma addinin mu sunan shi musulunci in kace ce ko yan kaza ne mu ce a ina aka yanka mana ragon sunan wallanta da muka zama ƴaƴanta annabi ko ya yanka mana ragon suna sunan mu musulmi sunan addinin mu musulunci Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma kun san wani irin ikon Allah in baka da aqida mai kyau irin wannan karatun ma baka iya sauraron shi sam ji zaka kaman ka mutu kamar ka haɗe malamin a daina karatun ko an daina wani zai ci gaba Allah ya samu dace shin da ai shin da annabi ya tafi addinin bai tsaya ba duk wanda ya ga dama ma ya mutu yau duk wanda aka so ma a kashe shi yau addinin ba zai tsaya ba domin addinin na Allah ne kuma shi Allah ya ce kataballahu aglibanna ana wa rusuli in annabawan ba sa nan ai shi Allah yana nan la ta'khuzuhu sinatun wala nawm Allah ya sa mu dace kuma kun san iri iko Allah Allah bai daura al'amarin cin nasara a hannun wani ba sai dai cewa inna jundana lahumul ghalibuna rundunan mu ne kade za su yi nasara wa inna jundana lahumul mansurun Allah ya sa muna ciki wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wala takunu kallazina tafarraqu Allah ya ce ku musulmi kar ku zama kaman mutanen jahiliya waɗanda suka rarrabu waktalafu suka samu saɓani mugun saɓani a cikinsu min ba'ad ma humul-bayyanat bayan da dalilai hujjoji ƙarara suka zo masu jima kun ga mutanenmu ku yanzu wannan saɓanin da ake ba da ƙur'anin ne waɗanda suka fi kowa kawo saɓanin ma sun fi kowa haddin ƙur'anin shi min ba'ad ma ja'ahumul bayyinat bayan dalilan da ya hana saɓanin ya hana rarrabuwan ya zo masu sai kuma suka yi sabanin suka rabu Allah ce ula'ika lahum azabun azim wallahi waɗannan suna da azaba babba jama'a kuna gane wannan suna da babbar azaba ranar kiyama shi sa kowa ya shiga tetayen shi Allah ka raba mu sabani <clears throat> wannan ita ce aya ta 105 a cikin sota ala imran wa haza nahyun lana wannan hani ne gare mu an mislo a ahlil jahiliya kar mu sake mu zama kamar mutanen jahiliya na tafarra fi dinihim waɗanda suka samu rabuwa da saɓani cikin addininsu waktalaku suka samu matsanancin saɓani walam yakun haza an ji halin malai ce wannan saɓanin da suka yi ba su yi shi fa kan jahilci ba kun gano wannan da kyau ko ba wai sun yi ne ba su da ilimi ba su da masaniya ba a'a wa inna ma huwa anil hawa sun samu sabanin ne sakamakon son zuciya <clears throat> yanzu wanda kaje ka same shi wai ayoyin da muke karanta akwai sa Qur'ani zai ce akwai shin suna hana sabani ne eh kafin zuwan annabi akwai wani addini da mutanen jahiliya suke na musulunci a'a shin sun haɗu waje ɗaya koko sun samu saɓani nasaransu da yahudunsu da kuma masu mutum gunkinsu zai ce an samu saɓani yanzu ba shi allah yake hanawa ba zai ce shi allah yake hanawa to ya mutanen mu suke kan saɓani irin wanda allah ya hana to ayi mutane allah da ya kiyaye kawai ta addu'a sai a ce wannan shi ne tsabin son zuciya wai a kasa ma zuwa a faɗi cewa abin da ake kai laifi ne a tuba a bari wai mutane ba za su iya faɗin wannan ba in ka faɗa sai a ce a to mu ko kowa zai kima a duniya sai mun faɗi sakon allah ko mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace <clears throat> kai da baka sa fada sabanin a sakon Allah duk tsiyanka dai ka shekara 2000 zaka mutu ayi min ba'd ma ja'ahumul bayyinat Allah ya ce fa sun samu sabanin ne bayan da dalilai suka zo da dalilan suka zo suna son su kafa abin da suke son su kafa malai ce tarakul bayyinat sai suka bar alkur'ani da hadisin sune albayyinat wattaba'ul hawa mutane so koma bin san zuciyarsu falladi hamalahum ala hadha tafarruq mala yace abin da ya kai mutane suka samu waɗannan miyagun sabani da suka kasa haduwa waje daya huwal hawa shine san zuciya wal iyaz billah Allah ya mu da san zuciya mala yace ittakhazu ahwaahum sai mutane suka dauki san zuciyarsu aliha a matsayin shine abun bautansu mun gano wannan shi yasa Allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahu hawahu ba ga mutumin da ya mai da abin bautan shi zama son zuciyar shi ba sai ce azallahu Allahu ala ilmin ai jahili dai iya kawo son zuciya shi jahili jahilci da wauta yake kawo malami shi ke zuwa da son zuciya ya raba kan mutane jahili bai iya raba kan kowa in kaga an samu sabani da rabuwa malamai suka yi aikin shi sa Allah ya ce ba su iya raba mutane ba ma sai da ilimi ya zo masu shi sa malaman ne za su koma shi ce kai ku zauna akan addininku ba wani ku zauna domin in kuka watse za su samu na cefa ne Allah ya kiyaye mala ya ce sun ɗauki son zuciyarsu a matsayin abin bauta min dunin lahi azza wa jalla suka saki Allah wallahu jalla ala lam yatrik hujjatan li ahadin Allah bai bar wata hujja ga kowa ba arsalar rusul Allah ya saukar da manzanni wa kutub ya saukar da littattafai fa imma ya'tiyannakum minni hudan Allah ya ce duk sanda shiriya ta zo maku daga wajena bi a hudaya wanda ya bi shiriya na fala haufin alaihim waɗannan ba su da tsoro walahum ya yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba wannan aya akwai faranta rai jama'a duk wanda ya tsaya ma shiriyan da annabi ya zo da shi ba zai ji tsoron abin da zai tara a lahira ba takka sage ga ji tsoron mutuwa ko shiga kabari ko tashin kiyama in dai kana kan abin da annabi ya zo da shi Allah ce ka kwantar da hankalinka fala khawfun alaihim sannan haza nuna. ba za su bakin cikin abin da suka bari a duniya ba ko abin da suka rasa sam akwai abin da ya fi shi dubun dubata a lahira amma duk wanda duniya yake bi tsoron yake ji a ɗauko mai labarin lahira ma yana kallon gaskiya zai ɓoye wai yana tsoron a kashe shi ko barinka aka yi kana ta cin daɗi a bila za ka gaji ka mutu kai ta cin daɗi kawai sai a waye gari a ce daɗi ya maka yawa ka mutu ina fatan mun gano wannan da kyau to yana na kana gudun mutuwa bayan aina mata kunu tana aiki yidrukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada Allah ya sa mu dace wallazi na kafaru amma kaga waɗanda suka bijire ma Allah wa kazzabu bi na suka karyata mu dinnan da ake fadi ulaika ashabun nar Allah ya ce waɗannan sune ƴan wuta hum fiha khalidun in sun shiga wuta kuma za su dawwama aya ta 38 zuwa ta 39 a cikin suratul baqara mala ya ce fallahu jalla wa'ala ma tarakan nasu munzu an ahbada adama ilal ard Allah bai taɓa rabuwa da mutane ba tun san da ya sauko annaba adamu a bayan ƙasa haka kawai lamyaturukin nasu bila dinin wala bi Allah bai taɓa barin wani zango na al'umma ba annabi ba addini ba bal ma zala jalla wa ala yursilur rusul mutatabi'a Allah ya ta aiko manzanni ne tattara wani bayan wani wa yusharri'u lin-nas ad din Allah yana tsara mutane addinin da yake so a bi wa yubayyinuhu lahum kuma yana bayyana mutane yanda addinin yake kun gano wannan da kyau ko ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka Allah ya tayi har ya cika manzani da annabi Muhammad alladhi la tansahu millatahu wanda ba za a shafa addinin annabi ba hatta ta koma sa'a har zuwa sanda kiyama za ta tsaya wa ha alkitabu wa sunna kuma abin da ke tabbatar da tsarin addinin nan shine alkur'ani da hadisi kadai kuma wallahi jama'a duk wani kungiyar da muka taba faɗi muka ce jahiliya ce in mun ɗauko maka sai mun ga mun nuna maka ƙarara irin yadda suke kiran mutanen siyasa ya saba ma yadda annabi ya kira al'umma dika jahiliya ce Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce fama fihi waƙatun min al'auƙat babu wani lokaci daga cikin lokuta illa wa hunaka dinullahi jalla wa'ala ja'ad bihin rusul babu wani lokaci da ya subuce wuce daga cikin mutane da suka gabata wanda babu manzo a ciki Allah ya ce wa in min ummatin Allah ce babu wata al'umma a duniyan nan illa khala ha nadhiru face sai da manzo ya bi ta kansa ya masa gargadi aya ta 24 cikin suratul fatir Allah ya ce rusulan wasu irin manzanni Allah ya aiko mubashirina wa munzirina aikin su bushara cewa duk wanda ya bi Allah akwai alkhairai gargadi da cewa duk wanda ya saba ma Allah akwai uquba li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja Allah yana haka ne don mutane kai ya zama suna da hujja akan ayo game da Allah ba'adar rusulu bayan aiko manzanni Allah ya yanke mu kowa hanzari aya ta 165 a cikin sautin nisa'i yanzu kana da dalilin da za a gaya ma Allah cewa ba a yi maka wa'azi a kan waɗannan ƙungiyoyi jahiliya ba ne ba ka da wani dalili an gaya maka to garinku ba kai ba kuma kai ba malami ba ne in ka faɗa ba za su gazgata ba sai ka mallaki kasusuwan sai ka kai masu ina ta mun gano wannan da kyau kace ko algata mal aji wannan ne zai ga tafiya kakka yi mai wani shari'i kyale shi ana nan zai je ce kuma ba gaskiya ne in Allah yana nufin garin da shirya amma in bai nufin garin da shirya sai ce to wani salon zagin mu ne aka dauko Allah ya kiyaye haka shi ma annaba aka ce subbul aliha wai yana zagin gumakansu wai manzo Allah ne ke zagi in fi fitsara irin na mutanen jahiliya laysa li ahadin hujja Allah ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai domin kai ya bar hujja ga kowa an ta kolo domin kar mutane su ce ma ja ana min bashirin wala nadhirin ai mu ba aiko mana mai gargadi mai bushara ba Allah ce faqad ja'akum bashirin wa nadhir ku rufa mutane baki an aiko muku mana akwai wanda zai ce ba aiko mushi ba haka za a waye gari al'ummomin duniya a ranar kiyama za su ta manzanninsu za a tambaye annabawan to kun ji falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin Allah ce za mu tambayi al'umman da aka yi masa aiki kuma za mu tambayi 'yan aikin to haka tambaye sai ce ƙarya annabawa suke ba su zo ba ai eh, Allah ya san sun zo ku to amma saboda adalcin Allah sai ce to kun ji an ƙaryata kuna da shaida yace eh muna da shaida suwaye shaidan ku sai su ce al'umman manzon Allah ai an karanta a cikin alkur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi Allah ya ce ya aika kaza duk sai mun gama mu ne shaidan su wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nas wa yakuna ar rasul alaikum shahida duk mun gama shaidan manzon Allah ne zai shaidan mu shi ko manzon Allah waye shaidan shi wa kafa billahi shahida muhammadun rasulullah kun gano wannan da kyau jama'a to an waye gari mu da za mu yi shaidan waɗancan da suka lalace mu kuma kalli irin lalace wanda muka yi kar irin lalatan mu an ce mu bari mun Allah ya kiyaye aya ta 19 cikin suratul maida fallahu jalla wa ala aqama al-hujjata ala al-khalqi Allah madaukin sarki ya saukar da hujja karara akan bayin shi ba wani mai magana shi sa wannan jahiliyyar da ake bi shawara shine a batta duk wata kungiya a rusa ta a yi watsi da su a koma musulunci al'umma ko ba yi komi ba za su koma za su haɗu ina fata mun gano wannan da kyau yanzu babanku a gidanku ko biyar ko ko goma ko ko ishirin ya kira taron haɗin kanku ne kuka haɗu ya kira sau da maɓuɓɓugan ku ɗaya ne kuma gane amma ana nan in ya bari yan ɗaki kaza suka ware yan ɗaki kaza suka ware aka fitar da addinin yan uba gidan zai haɗu to abin da aka shigo da cikin addini kenan abin da aka kawo cikin addini kenan shi sa wannan sai ji baya son wancan wancan ji baya son wancan sai mu kasa haɗuwa to muddin ba mu haɗu wajen addini ba ko da wajen tattali da wajen siyasa da wajen gudanarwa da wajen komi ma ba za mu taba haɗuwa ba sau da addinin Allah bai da mahimmanci a idonmu to za a waye gari ba wani mutum ɗaya da zai buɗe mana baki ya magana mu yadda sau da ban ba da haƙƙin Allah da ke kanmu ba jama'ar annabi kuna fahimtar haɗarin wannan harkar da ake ciki ku kuma wai mutane sun ƙi yadda a faɗa masa gaskiya malamai sun ƙi zama su karantar da mutane sai in wani dama ya faru kowa ya miƙe zagi wanda baya so wannan shine addinin da mutane za su yi a zauna karantar da mutane irin waɗannan haɗurra to ba za a yi ba yanzu yau sharabanka malami ya zauna ya sanya maka littafi irin wannan yana bi dalla-dalla yana karantawa kuma tunani ba su ake sai an sauke shi babu in ka ji mutum ya ce yana da malami to rubutun sha yake mashi ko laya yake ba shi, ko malami ne da ke mai addu'a yake ba shi sa'a don Allah ba haka ba ne? mu ma yadda da wannan ba shi kanshi wani yana daga cikin jahiliya babban abin da muka sani shine malami ya koyar da kai addinin da annabi ya zo da shi ai shine fassarar al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne in ba su aikin annabawa na isar da sakon Allah ba to malamai sun zama macuta annabawa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu anan za mu saurara sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi a daidai nan da mu kwana muke cewa fasbanaka Allahumma bihamdika shahada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum